kungiya fadilatu sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe babban darakta na agaji na kasa darakta janar na kungiya manya-manyan baki da suka samu damar halartar wannan taro sauran 'yan uwana da suke zaune a cikin wannan ɗakin taro maza da mata ina ƙara miƙa gaisuwa ta girmamawa gare ku Allah ubangiji ya albarkace mu ya albarkaci wannan taro wannan littafi network of quranic verses littafi ne wanda ya kunshi bayani akan fasaha ta mu'jizar alkur'ani dangane da jerin ayoyinsa da kuma tartibin surorinsa kowace sura a cikin alkur'ani tana da lamba tun daga lamba ta ɗaya suratul fatiha har zuwa lamba ta ɗari da sha hudu suratul nas kowace sura kuma tana da ayoyi tun daga sura ta farko mai aya bakwai wadda allah ne ya ambaci adadin ayoyin walakad naka ka saba'an minal mathani zuwa sura ta ƙarshe a jerin surorin alkur'ani a cikin mushaf suratun nas kowace sura tana da lamba ta ayoyi malamai na musulunci bayan sun yi ijima'i cewa alkur'ani gagara ba daune wajen ma'anoninsa sun kuma yi ijima'i cewa ga ba daune a wajen tsarin tartibinsa al'imamu zarkashi a cikin littafin alburhan fi ulumil qur'an ya ce dukkan malaman musulunci sun yi ijima'i cewa tartibin ayoyi tauƙifi ne Allah ne da kansa ke cewa aya kaza ta lamba kaza a sura kaza take amma sun ɗan yi saɓani akan tartibin surori shin yadda muke gani daga suratul fatiha har zuwa suratul nas haka yake jere a cikin allahul mahfuz ko kuma ijtihadi ne na sahabbai waɗanda suka tara Alkur'ani? zancen da ya firin jaye kamar yadda shi al'imamu zarkashi ya ce shi ne cewa shi ma tauƙifi ne yadda muke ganin alƙur'anin nan a haka sura ta ɗaya ita ce suratul fatiha sura ta ƙarshe ita ce suratul nas haka yake a cikin allahul mahfuz kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce wannan alƙur'ani fi lauhin mahfuz yana cikin lauhul mahfuz to wannan ya sa sai muka nisa akan tunda wannan jeri da aka yi akwai wata hikima da take koyayya da idan ɗan adam ya yi amfani da ita zai iya iskin baɗin waɗansu hikimomi ko na ilimin kimiyya ko na ilimin addinin musulunci ko na ilimin tafsiri ko ma na ilimin fiƙihu akan yadda Allah ya jera ayoyi da kuma surori a alƙur'ani kuma ka gansu a irin wannan ta yadda ba wanda zai iya canza su alƙur'ani ilimin Allah ne lakin Allah ya shahadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi ilimi na alƙur'ani ilimin Allah ne wanda ilimin Allah ya fi ƙarfin ilimin kowane ɗan adam fa in yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah Allah ya ce alƙur'ani ilimin Allah ne don haka tunda ya jera su a wannan tsari na ayoyi aka kuma jera su a wannan tsari na surori da waɗannan lambobi tabbas akwai hikima mai yawa da idan mutane za su yi tadabburi a ciki za su samu abubuwa da yawa na ilimi wanda har a ƙare duniya ba za a iya ƙure shi ba malam ibrahim muhammad miketse wannan bawan allah shi ya zo ya same ni a gida ɗalibi ne wanda ya yi karatun boko ne bai yi karatu mai zurfi a ilimin addinin musulunci ba amma sai Allah ya bashi wata baiwa ta basirar gano waɗansu sirrace-sirrace a cikin alkur'ani dangane da tsarin ayoyi sai zo ya tambaye ni ya ce waya wannan abun yake haka ne wannan abun bai taba zuwa kwakwalwa ta cewa in yi bincike a kai ba sai da wannan bawan Allah ya zo ya same ni sai na tsaya na duba sai na ce kai haka ne fa sai in haɗa nan da nan in haɗa nan da nan yanda ya kawo don haka sai na ce masa zan shiga cikin wannan aiki naka sai ya je yana rubuto kowane ɓangare wannan duk abin da za mu gani a cikin littafin nan fikira ce tasa ta ƙwaƙwalwarsa shi ya fara tunanowa kafin ya zo ya sa ni a ciki amana da adalci na ilimi shine nasbul fadli ila zawil fadl a jingina falala ga abotanta. Baka wannan yaro da kuke gani matashi na shi fara kawo wannan fikira sai zo ya kawo sai na ce to je kaka ci gaba da kawo kana rubutowa ni kuma ina dubawa abin da ba daidai ba in ce maka ba daidai ba abin da yake daidai shi kuma shine daidai ya rika kawowa wani in ga akwai kuskure in ce wannan ba zai zauna ba mu cire shi a kawo wani wani ni da kaina in iya ganowa in ce me yasa ba za ka kara da kaza ba da haka muka yi ta yin wannan aiki daga baya sai shigo da abokinsa miƙe tsaye wannan jibril ahmad kali. don haka muka fara wannan aiki duk abin da suka rubuta sai su kawo ni aiki na a matsina na supervisor ne su suna da background akan lissafi ni kuma yana da dannawa akan alkur'ani da kuma tafsirin alkur'ani sai mu haɗa duka don haka sai muka sawa abun ƙur'anosiotics ƙur'an <laughs> nawa kenan science da tics mathematics shi kuma nasu in suka kawo muka hada sai mu fitar da babi kaza babi kaza sai muka gano ashe kusan dukkan jerin ayoyin alkur'ani da dukkan jerin surorin alkur'ani akwai wata hikima da take da alaƙa da wani ilimi da ɗan adam ya bari banda baɗi na tafsirin da yake cikin ma'anoni su kansu lambobin ma ashe akwai tarin ilimi a ciki wanda sai wanda ya leƙa ciki ne kawai zai tumbatsa cikin iliminsa don haka haka muka yi ta yin wannan aiki har Allah ya sa aka kammala Allah ya muku albarka ku zauna bayan mun kammala sai daga wannan aiki ya fi ƙarfinmu don haka na zo na samu shugaba na ƙungiya shugaba mai albarka fadilatu sheikh abdullahi balalau wanda duk wani abu na ilimi da duk wani abu na bincike yana goyon bayansa ni da kaina na rubuta littattafai daban waɗanda ba su da alaƙa da wannan shi ya ɗauki nauyi aka buga su don haka sai na same shi na ce masa fadilatu sheikh wannan aiki ina gani ya fi ƙarfinmu muna da ƙwaƙwalwan da za mu ɗan rubuta amma ba mu da jarin da za mu buga fadilatu sheikh ya ce mu za mu ɗauka mu za mu buga shi malam ibrahim yana da alaka da babban sakatare na ƙungiya. ya je kai masa ya ce wannan abun mara ba fadilatu sheikh na masa magana fadilatu doktor ibrahim ya same shi sai suka haɗu sai zama za mu ne ta tadda mu je mu shi babban sakatare ya karɓi aikin shi babban shugaba ya karɓi aikin kowanne daga ɓangare ɗaya sai suka haɗu don haka sai suka ce insha Allahu sun yi tawallin wannan aiki aka buga fadilatu sheikh ya ce wannan aiki ba za mu bari ya shiga cikin hannun mutane ta hanyar ku ba ya kamata a yada shi ta hanyar a yi lancin ɗinsa mutane su gani ana cikin za a yi haka sai aka fara korona. sai zama ba a samu damar an yi lancin ɗin nan ba shugaba kullum wannan abun yana cikin ransa cewa yaushe za mu samu dama a yi lancin ɗin littafin yana neman lokaci da zai dace da munasabar da za a iya tara jama'a kuma a nuna wa mutane abin da ke cikin wannan don haka komi sai ubangiji ya yadda kuma sai yadda ubangiji ya zaba wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara sai Allah zaɓi wannan rana shugaba kwatsam ya ce a sa wannan rana aka sa wannan rana sai ga mu yanzu ana ana gabatar da wannan littafi shin menene inspiration dinmu akan rubuta irin wannan littafi da yin bahasi akai na duba ne da malam ibrahim ya same ni da wannan sai daga to ai ma a cikin tsari na tafsirin alkur'ani idan ina yi yana ƙayatar da ni idan na ga abin da ke da alaƙa da lissafi da baɗi a tafsiri ta hanyarsa babban abin da ya ban wannan inspiration shine baɗin da abdullahi ibn abbas allah ya ƙara yarda gare shi ya yayi akan tabbatar da wata wane dare ne daren lailatul ƙadar an tambayi abdullahi bin abbas ya ce ai daren 27 ne amma ta yiwu ya iya juyawa ya canza amma daren tabbas da ya fi koyaushe maimaituwa shine daren lailatul qadari shine daren 27 ta ya kai ka gane haka ya ce mu yi lissafi suratul qadar wadda ita ce surar da take magana akan lailatul qadar tana da kalmomi guda talatin sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sirrin daren lailatul ƙadarin a kalma ta ashirin da bakwai daga cikin kwana talatin ɗin watan ramadan wanda shine adadin kalmomin suratul ƙadar ku taya ni lissafi inna anzalnahu fi lailatul ƙadar wa ma adraka ma lailatul ƙadar lailatul ƙadar khairun min alfi شهر تنزل الملائكة والروح Bi idini ربهم من kulli Amur. Salamun hiya. sai Allah ya ce hiya ita ce daren sai zama a daidai inda Allah ya faɗi daren sai zama a daidai na 27 sai ce wannan ya nuna cewa akwai alaƙa tsakanin lambobin kalmomin da inda ya tsaya a daidai ashirin da bakwai sai ya tsaya a daidai inda ya ce nan ne don haka wannan shine sirrin sauran kuma hatta matsala ilfajir su suka cika sauran guda talatin na adadin kwanakin wato watan ramadan haka sai na ce to na tabbatar wannan wata kofa ce da take haska mana cewa mu ma idan mun leƙa cikin alkur'ani karin gwada ayoyi da lambobinsu surori da lambobinsu wani lokaci ayoyin kadai wani lokaci surorin kadai zai rika baka waɗansu ilimomin da yawa wanda kuma za ka gane wannan tabbas ba ko incidence ba ne saboda ya yi ta maimaituwa a alkur'ani ya yi ta maimaituwa ta inda ba za ka ce haka kawai an samu musa dafa ba ne wannan sai ya sa wannan abin ya mun amfani a ɓangarori da yawa wanda kuma zan baku misali duk wanda ya samu wannan littafi idan ya duba zai ga akwai alaƙa tsakanin ilimin tafsiri kamar yadda na ba da misali da ilimin lissafin adadin ayoyi da surori misali yanzu alaƙa tsakanin tafsiri da lambobi idan ka dubi shafi na 154 za ka ga yadda allah maɗaukakin sarki ya ce subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun a cikin suratu yasin wannan sura sura ta 36 ne kuma Allah ya faɗi wannan aya a aya ta shida. Allah yana magana akan komi Allah ya halicce shi a matsayin bibiyu bibiyu bibiyu mara mara kamar yadda ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zaujai. to wannan ayar da yace subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sai Allah ya sa shi a 36 36 sai ya zama shi kansa lambar ayan da lambar surar shi ma zauji ne so da 36 zauji ne na 36 sannan 3 zauji ne na 3 in can kaga al'azwaja kullaha 6 zauji ne na 6 in can kaga shi ma al'azwaja kullaha misali na biyu shine wannan yana cikin shafi na 224 a cikin aya a cikin shafi na 154 zaka ga yadda Allah maɗaukakin sarki yake iya tafsirin wata kalma da ya barta a matsayin mujmala sai ya ta a wata ayar amma in ka hada sai ka ga akwai alaƙa tsakanin lambobin ayan ne don haka lamban aya yana iya baka tafsirin wata kalma idan ta zo maka mujmala a cikin alkur'ani misali a cikin suratul ahzab sura ta talatin da uku kenan aya ta talatin da biyar sai Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat zuwa ƙarshen aya sai Allah ce a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanadar musu da gafara da kuma lada mai girma menene lada mai girma wannan ya faɗa bai faɗi menene lada mai girman ba amma ya faɗa sura ta talatin da uku aya ta talatin da biyar idan ka juya akasin talatin da uku da da talatin biyar zai baka sura ta talatin da biyar aya ta talatin da uku sai Allah ya fassara ma'anan ajiran azima sai ya ce jannati adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a a cikin suratu fatir haka kuma misali na gaba shine a cikin ilimin fikihu a shekara ta biyu. an samu wani abin da ya tada kura a nan najeriya da aka samu wani mutum ya auri mata tamanin sai ce ai a cikin alkur'ani babu inda allah ya ce kar a wuce mata hudu allah ya ce a auri biyu a auri uku a auri hudu sannan ba za a iya ba auri daya sai ce amma ba inda allah ya hana cewa ana iya karawa sai muka gano ta istinbadi na lambobi yana iya sa ka gane cewa a hudun nan kaɗai za a tsaya ko da baka kawo wata ayar ko wani hadisin ba za ka iya la'akari da cewa inda Allah maɗaukakin sarki ya ce a auri mata hudun nan a sura ta hudu ne sannan matan aure Allah ya kira su da sahiba sau hudu ne kaɗai a alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce badi'u samawati wal ardi anna kunu lahu waladun walamta kun lahu sahiba kaga mata Allah ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahiba kaga mata Allah ce wa sahibatihi wa akhihi kaga mata wa sahibatihi wa banihi wannan dukansu sun zo a matsayin matar aure kuma sun maimaitu sau hudu babu na biyar a cikinsu sannan a na ƙarshe inda Allah ya faɗi sahiba a matsayin mata sai faɗi matar a wuri na hudu yau mai yafirrul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wannan duk alaka ce da ta ka gane lambobi suna da tasiri akan wani hukunci na Allah wanda zai iya sa ka kafa hujja da shi akan cewa wannan ba musadafa ba ce ta ya za a yi ta maimaita hudu hudu hudu a ko'ina? ina wannan yana nuna cewa daga hudu ba za a kara ba kenan haka kuma tasirin lambobi na alkur'ani da kuma lambobi na ayoyi da surori akan ilimin kimiyya da ilimin lissafi wanda shi ne fi yawa a cikin littafin shi yasa muka sa masa network of quranic verses saboda ya fi alaka da ilimin lissafi ya kuma fi alaka da ilimi na kimiyya misali akan ilimin kimiyya shine yanda bincike na kimiyya ya tabbatar da cewa daily rotation of the moon away from the earth is at 3 point, is at 13.2 degrees wannan 13.2 degrees din wai ana nufi Allah maɗaukakin sarki yana sa wata tana juyawa wa duniya a cikin kwanakin wata da ake yi daga ranar farko zuwa rana ta ƙarshe a kullum tafiyar nisan wata daga duniya yana nisan 13.2 degrees a ranar farko in aka zo rana ta biyu sai kara da 13.2 degrees a kwana na biyu kwana na uku haka haka yana ta nesa har ya zama an daina ganin wata to wannan nisan da ya ce 13.2 sai ya dace da cewa chapter 13 verse 2 shine daidai Allah yi magana akan tafiyar wata da juyawarta a duniya aya ta biyu ta suratul ra'd Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma don haka cewa da Allah yana tafiya a ajal musamma sai ya sa shi a chapter 2 a chapter 13 verse 2 which is directly a replica of 13.2 degrees misali na ƙarshe da zan bayar saboda in yi ta jammu lokaci shine yadda Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya nuna mana muhimmancin lissafi da inda yake kiran lissafi a ƙur'ani da suna al'idda wajen ƙidayar iddar mace fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wajen ƙidayar adadin kwanakin da mutum ya bari bai yi azumi ba ya rama su faman kana minkum maridon au ala safarin fa'idda wajen ƙidayar adadin watanni a kowace shekara inna idda a shuhuri inda Allah na ashara shaharar to wannan lissafi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a nan wannan ayar misali Allah ya ce adadin kwanaki a adadin watanni a cikin kowace shekara watanni goma sha biyu ne Allah ce daga cikinsu akwai watanni guda hudu waɗanda suke watanni ne masu alfarma wannan lamba ta goma sha biyu da wannan lamba ta hudu ba a banza Allah ya faɗe su ba ai a wani wuri Allah yakan faɗa ba sai ya faɗi adadin lamban ba amma a nan sai ya ce ithna ashara can kuma ya ce arba'a Alakar da take tsakanin wannan lamba da Allah ya faɗa da adadin lambobi na sura ko na alkur'ani zai fito maka kamar haka muna da watanni guda goma sha biyu kowane wata akwai lambansa al-muharram shine wata ɗaya safar biyu rabi'un al-awwal uku rabi'un al-thani hudu har zuwa zulhijja goma sha biyu idan ka ɗauki kowane wata ɗaya ka bashi lamba domin Allah bai faɗi sunayen watan ba lamba kawai ya faɗa to da kowane wata da yake da lambarsa ka yi summing up by addition one al-muharram plus two safar plus 3 rabi'ul awwal har zuwa ƙarshe plus 12 wato zulhijja zai baka total of 78 wannan 78 din da Allah ya ce ithna ashar shi kuma da ya faɗa ka yi 78 times 12 zai baka 926 936 936 sai Allah ya faɗi wannan ayar kuma a chapter 9 verse 36 sana abin da zai ƙara fito maka da wannan ka gane cewa ba dafa ba ce ba kawai incidence ba ne Allah ya ce minha arba'atun hurum daga cikinsu akwai guda hudu na alfarma masu alfarman nan su ne almuharram da rajab da zulkada da zulhijja almuharram a cikin lambobin da muka bayar ɗazu shine 1 rajab shine 7 zulqa'ada shine 11 zulhijja shine 12 idan ka hada su 1 da 7 da 11 da 12 ka is kai summing up by multiplication zai baka 924 924 din nan ka dauko ithna ashara da Allah ya faɗa ka hada su zai baka 936 which is equivalent to chapter 9 verse 36 wannan shine abin da yake cike a cikin littafi da na dan bada misali ne kaɗan da ɓangarori daban-daban na rayuwa wannan shine abin da muka gano a cikin wannan littafi sai da muka gama sai muka gano ashe ma ba mu yi komi ba wallahi wannan alkur'ani yana cike da abubuwan mamaki waɗanda yawan lokacin da kake karanta da kake ninkaya a cikin wannan yawan yanda za ka yi ta gano waɗansu asirar ɗin da suka wuce ƙwaƙwalwar ɗan adam shi yanzu mun sake faro wani aikin shi kuma wannan aiki mun fito da shi ta yadda zai zama zai yi aiki da da'awa ne ta yadda a madadin mu alakanta shi da lissafi ko da kimiyya kawai akwai mutane a duniya da yawa da su ba su yarda da ilimin wahayi ba amma su kawai kimiyya suka sani don haka sai mu fito musu ta hanyar kimiyyar da lissafi idan aka fito sai mu alakanta shi kuma yanzu da tafsirin alkur'ani a cikin wannan ba magana akan ma'anonin ayoyin to amma wannan kuma shine wanda zai ƙara fito da ma'anonin ayoyin da kuma alaƙar su da tafsiri kamar yadda na bada misali domin saboda da'awa zuwa ga musulunci musamman a wannan duniya da yanzu atheism yi yawa akan mutanen da suke ce su yadda da Allah ba ba su yadda da cewa akwai wani ubangiji ba su yadda da tashin kiyama ba saboda su basu ganshi ba a kimiyance to wannan shi yake tabbatar mana da cewa lalle a kimiyance zaka iya tabbatar da wujudi na Allah madaukakin sarki da wahadaniyarsa da kuma gaskiyar addinin musulunci da kuma kowane babi na addinin musulunci tun daga arkanul islam har zuwa sauran sha'airul islam za ka same su gwargwadon lissafi na alkur'ani da kuma ma'anonin da suke da alaƙa da ayoyin da aka samu lambar a cikinsu wanda za ka samu tafsirin ayar da sharhinta a fikihu za ka ga yana da alaƙa da wani abu na kimiyya wanda kimiyyar kuma take da alaƙa da wannan lissafi muna fata allah ubangiji ba mu dama shi ma mu kammala kuma mu ci gaba da fito da irin wannan kuma muna fata Allah ubangiji ya ƙara albarka gare mu kuma ya sa wannan littafi ya amfani ga duniyar musulunci baki ɗaya waɗannan matasa da muke wannan aiki da su Allah ya ƙara muku albarka Allah ubangiji ya ƙara tabbatar da mu a kan aikin alkhairi wanda zai mana amfani duniya da lahira da wannan takaitaccen jawabi nake gabatar muku da abin da ke cikin wannan littafi wanda idan mai girma shugaba ya zo zai gabatar da abin da yake matsayin kungiya ga wannan littafi wanda muke fata Allah ubangiji ya albarkace mu gaba daya abin da na faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh